za mu tashi a shafi na ashirin da shida da malam ya ce wani kala fi ballagatin muwaffa yana mana bayani akan wata manzuma daga cikin manzuma wadda wani mutumin kasar andalus ya yi yin aikin mai da wato littafin ibn salah a cikin wasu kafin al'iraq shi ne yake cewa wannan malami ya yi magana akan ballaga na muwatta inda yake cewa wa wasala at-tamhid abda mahya'a in asnada jamia illa arba'a إني لأنسى وإذا أنشأتي وأحسن الخلق وعمر wa يجي وصلها التمهيد a cikin littafin at da lima fi al-muwatta min al-ma'ani wal asanid na ibn abd al-barr al-lamari hafiz al-maghrib rahimahullah wannan malami ya kokarin dukkanin ballaghat wanda suke cikin littafin muwatta ya kawo musu isnadojin su akwai guda hudu waɗanda suka gagare shi bai da isnadojin su ya kamata mu cewa batu akan cewa ya kawo isnadin nufin ya iya inganta su gaba da a ya kawo musu cikakkun isnadoji waɗanda suke nuni zuwa ga ga tiryar tiryar din waɗanda suka bai su domin galibi ballaghat din idan malik ya ce balagani wa balagani labari ya iske ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su zaka tara akalla akwai mutum biyu da suka faɗi zaka muqaddari ne alal aqal Ya yi kokari ya kawo musu isnadoji daga kan kai shi Ibn Abdul Bari har ya wuce ta kan Maliku ya kawo ainihin ragowar isnadin da shi malikul bai ambata ba wasu su inganta wasu ba su inganta ba da akwai guda hudu wanda suka zama mishi alaƙa kai bai da isnadi su ne waɗannan ya ce id asnadar jami'a abda mahiya ya bayyana ƙwarewarsa shi ibn abdulbar da faɗin iliminsa id asnadar jami'a a yadda ya kawo wa dukkaninsu isnadoji illa arba in banda kwaya hudu daga cikin su akwai inni la'ansa akwai hadisi shahararre na inni la'ansa di ushra'a di ushra'a ina yin mantuwa ne dan a kawo shari'a Allah yakan mantar da ni dan ya zama dalilin kawo wata shari'a wannan hadisi da ifi ne jama'a Sheikh Al-Albani a cikin littafin Abdaifa lamba ta 100 da lamba ɗaya, a mujallad na farko yayin maganganu akan shi tabbatar da rauninsa amma Ibn Al-Bari ya kasa ma kawo isnad na ɗaya kenan na biyu kuma wa idza ansha'ati wa idza ansha'at wani hadisi shi ma da yake bayani akan alamun tashin alkiyama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ansha'at bahariyatun thumma tasha'amat fadhalika fatilka 'aynun ghadiqa idza ansha'at bahariyatun thumma tasha'amat fatilka 'aynun ghadiqa ma'anar shi idan iskar kogi ko teku ta taso ta hada hadari sannan ana jiran hadari mai ruwa sai kai aka ga yayi yamma ya baje cikin fatilka ainul wadiqa wannan ta zama ainihin wato abin nan a ma a ce idan ruwa wanda aka riga aka aka soke shi ko ya lalace ma'ana nuni zuwa ga hari da zai faru a wasu lokuta wanda za a yi ta hadari amma kuma babu ruwa shi ma dai hadisi ne wanda yake yana da maganganu cewa da malamai suka yi game da tabbatar da cewa lallai ne tabbatar. da kuma wa ahsinul khulqa hadisin mu'azu dan jabal radiyallahu anhu wanda ya ce manzo Allah sai ya ce ya ce mishi shi ahsin khulqaka linnas shi ma bai yi kamar yadda Albani ya bayyana a cikin uh, sahih da da da ibn jan'u da da tarjib sahih sai kuma wa umrul umma hadisin umrul umma shine wanda manzo Allah ya ce uriya uriya a'maru ummati aka ce manzo Allah ya ce an nuna masa a amaran nasi shekarun mutane fa ka annahu taqalla sai ga cewa al'umma shi ba su da shekaru masu yawa sai roƙa cewa to yanzu ya za a yi kenan mutanen da suna shekara ɗari 300 sannan su ya aiki shiga aljanna ni kuma al'umma ta 60 ya ake so su yanzu su tsira kenan sai Allah ya ce mishi to ba komai za a dinga ninninka musu ladan aikin shine idan ai mutum ya aiki ne sai a ce eh, alhashar al'asad alhasan bi ashari amsalha wallahu ya'ti liman yasha asalin hadisin shi ma bai tabbata ba amma dai eh, abin da yake shi yana da wasu shawahid da suke nuni haka Da farko karancin shekarun wannan al'umma abu ne tabbatacce a cikin hadisi na a'maru ummati ma baina 60 aw 70 fa aqalluhum yujawizu zalika wanda wannan shi ya tabbata al-Imam Tirmidhi da da Ibn Majah da al-Imam Ibn Hibban duka sun fitar da shi da isnadi tabbatacce sannan kuma ga nasoshi da suka zo a jumlace da nuni zuwa ga falalar wannan al'umma duk ta zo a makare ko daga baya amma wancan hadisin da yake nuna cewa manzo Allah sallallahu ya ce a cikin Bukhari da Muslim yana cikin da salihin ma da manzo Allah yake cewa ainihin wato Allah ya hada kwantiraki da Yahudawa za su mishi aiki suka fara yi suka ce su ba su yadda ba sai an ƙara musu farashi cikin kwatantan da manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam ko suka yi zuciya suka tashi nasara suka bar su ma suka yi har zuwa wajen la'asar su ma ba su kai wuni ba suka yi zuciya suka tashi sai al'umma za su kuma suka karasa wannan aiki kuma sai a ba su ladan wuni gaba ɗaya da kuma waɗannan ayoyi da suke nuni zuwa ga duk mutumin da ya aiki za a ninka mishi lada da hadisi da suka bude tsama akan bayani akan ninkin ladan ayyuka suna nuni zuwa ga rubanyar wato ayyukan ga ƙarancin shekaru haka ko da hadisin sallah na ainihin isra'i da mi'raji yana nuni zuwa ga haka cewa salloli biyar zan tsaya a matsayin hamsin amma asalin hadisin na cewa uriya amarun nasi qablahu fataqallaha wannan shi ma bai tabbata ba duk na hadisai guda hudu jama'a daga cikin su babu wanda ya tabbata kwaya ɗaya in banda da waɗannan isharat sannan bayan shi ibnu abdul bar ibnu salah shine asalin littafin muqaddima din ya zo yayin wani juz'i wata risala kankanwa haka wanda ba ta shafi 30 ba yasa mai suna wasu ballaghatul muwatta a ciki yayi kokari shi ya kawo nashi isnadojin ga duka waɗannan ruwayoyin guda hudu waɗannan ainihin hadisan guda hudu ya kawo musu isnadojin su wallahu ta'ala a'lam shi malam yace wa fi mawdi'in akhara ينقل عنه أبياتا طويلة نرجو أن يعرف لنا القارئ القدرة fi naqli hadith malik a wasu wuraren al-imam suyuti yana kawo zantuttukan baitocin wannan manzuma da yawa da yawa yace za mu kawo su mu anan da yawa muna fata kuma mai karatu ya gane uzurin mu wajen kawo muna so ne ya fahimci abin yadda ya kamata id nastati'u an nastashiffa min khilaliha tabi'atal manzuma saboda muna so ne mu fahimci yanayin wannan waƙe ta karkashin kawo misalan wa ziyara ziyadat allati fiha sannan kuma mu gane ƙare ƙare waɗanda malamin yayi akan abinda ibnu as-salah ya rubuta wal wajibu alaina wa nahnu lam nakif laha ala aslin maqut abinda yake dole akan mu alhalin ba mu taba ganin rubutun hannun littafin ba fadlan ana adam ishtihari bayan kuma kasancewar wannan littafiya bata shahara ba lada darisina lil musalla bata shahara a hannun masu karanta musallahu ba wa adam wujudi shuruhin aw dirasatin an sannan kuma babu wasu sharhohi ko wasu nazari da akai a zamanin su akai abin da yake wajibi akan mu a bisa wannan yanayin an nahtafila bi hadhihi an-nitati allati zafarna biha inda sufi wato mai celebrating mai murna mai furinci farin ciki da waɗannan ƴan tsakuran bayanai waɗannan 'yan takaitattun bayanai da muka samu ta hannun al'imamu suyuti wanda ya faɗa a cikin albaharul ladhi zakar bi sharfi alfiyatil afar wala nusawwitu min ha shay'an minha bai kamata mu yi wasa da wata fa'ida ba tunda bamu da asalin tafin bamu da sharhohi bamu taɓa garin mahfuzin ba to mun gani gun suyuti kaɗai ke da wato abin nan ya zama wasiƙa tsakanin mu da littafin to ba za mu yi wasa da komai da ke ciki ba ko mu tsallake wani abu wa idan fala mani a min naqli al abyati kamilatan wa hiya ki dan haka gashi zan kawo waɗannan dogaye maganganu da yi inda yake cewa wa kasarul hasani fil wa kasurul hasani fil musannafat wa fil jawami'il ata wal musnadat كذاك في السنن والموضعات نعم وفي الأحكام والمنتقيات والفرق بين هذه الألقاب أن المصنف على الأبواب وأن في الجامع بعد الأثر بعد الآثار والرأي والرأي مع كثرة سوق الأخبار والمسند الذي على الرجال بناؤه بشرط الاتصال وربما أطلق فيما بوب مثل صحيح مسلم إذ رتب والسنن الأخبار في الأحكام تبنى على التبويب في إحكام كذا الموضع ولكن مع أخر وربما يش... آه، وربما يش... آه، يشرب ذلك نظر ومثلها الأحكام لكن الأثر لكن الأثر فيها وقد تخرج من كتب أخر والمنتقى يشبهها ولكن نختار في البعض من الدوران يتي وكثر الحسن في المصنفات أقول سي حسن سنانا ديوى أشكلة التفايد وفي الجوامع wato آه، مصنف irin na ibnu abi shayba da musannaf irin na abdur razzaq wa fil jawami da zaman da yake cewa al jami' kuma jami'u tirmidhi kamar makamantan su kamar jami'u sahih na imam al bukhari yake wa fil mustanadat da kuma hadisai wanda suke littafin da suke musnad musnad musnad sune musnadat wa kadhaka kadhaka fi sunan haka a cikin tafalla kira da suna as sunan da kuma wal muwatta'at da littafin da ake cewa muwatta'at na'am yace gaskiya ne wa fil ahkam haka nan akwai su a cikin littafin da ake cimma kutubul ahkam wal muntaqayat da kuma littafin da ake cewa muntaqa muntaqa kaga ya kawo su har ga sunan jijjere da yawa sai ya buƙaci zuwa ga ya bambance sai ya ce wal farqu bayna hadhihi al alqab bambancin da ke tsakankanin waɗannan sunaye na littafai annal musannafati alal abwab in ka ji an ce madafi musannaf na ibnu abi shayba musannaf na abdurrazzaq as-sanani to abinda suke suna kawo hadisai ne a bisa ya kulla babu zai kawo hadisai da asarai da maganganun tabi'ai a ciki to a yawanci a musannaf suna ba da muhimmanci wajen kawo ra'ayoyi da fassara da fahimtar magabata Koda kuma zai kawo fahimta kaza kai tsaye kuma sai ya kawo babin fahimtar ta saba wannan abin da yake ya tattara maka wato abin da ya faru na bambancin ra'ayi da kuma menene ya dawo haka yace babin bayani akan wanda suke ganin haramcin auren mutu'a zai kawo ya kawo kai tsaye kuma kan sai ce kuma babin wanda suke bayani akan suke ganin halacci yana kawo waɗannan babu wanda yace in an ci an an ci abu sai an canza alola in an ci abinci da kuke kuma take ga wanda yake in ko ko an ci abinci babu canza alola masu musannaf suna yi wannan Ibn abi shayba yana yin haka a cikin musannaf ɗinsa da ainihin abdurrazzaq as-sunani littafai masu muhimmanci kwarai da gaske wajen sanin fiqh na magabata da kuma ganin maganganun da isnadojin su sannan yace ah, sai kuma wa anna jami' kuma ga zakin tafi aljami' ne ba'da al-athar za a dinga samu ainihin maganganu na hadisai war ra'ayi da kuma fatawi kuma kaga aljami' as-sahih na Imam al-Bukhari akwai hadisai sannan kuma akwai fatawi ma'ana ra'ayoyin sahabbai da tabi'ai da wasu malamai haka a cikin aljami' na Imam al-Tirmidhi wanda shine misali mafi kyau ga wannan yana ba da muhimmanci kwarai da gaske wajen kawo fatawoyi da mazhabobi inda zaka ji ya ce wal amalu ala hadha inda kaza kaza kaza wannan hadisin wani na aiki da shi wani na aiki da shi wa qala bihi fulan wa qala bihi fulan wannan duka yana daga cikin ar-ra'ayi da kawa ma'a kasarati sauqil akhbar bayan an kawo afar na wani da wani an kawo ra'ayi amma kuma akwai yawaita kawo hadisi sune asali ma za a kawo hadisai sannan a kawo ra'ayi da asar wato na sahabbai kuma kamancin su wal musnad allazi ala rijal shi kuma musnad ya zama tartibin sa ba akan babukan fiqh bane a akan mazajen ne sawa'un ko idan mazajen sahabbai ne za a jiranta su kamar musulmi Imam Ahmad ko kuma malaman malaman yana iya jiranta su bisa malaman shi mashikhar sa kenan ko garuruwa ko kuma na wani mutum daya kamar musnad Aisha ko kuma riwayoyin shi da yayi a wani gari ko wani lokaci na musamman irin musnad Firdaus ko kuma littafi irin Mujammal Imam Tabarani shi ma shi kuma ya jeranta shi ne bisa malamai da garuruwan su da makamanta abubuwa irin waɗannan malam yace uhu bi shartil ittisal amma kafin a ce mishi musnad sai ya zama hadisan suna da isnadoji muttasalai zuwa ga waɗanda aka danganta zuwa gare su wa rubbama utlika fi ma ba. wani lokaci akan sanya ma littafin da ke da babuka shi ma a ci mishi musnad muslim صحيح sai muslim shi ma al musnad sahih إذ رتب saboda ya jiran tasu ko wadanne hadisai ya kawo su a wuri guda ya hada riwayoyin to wannan hada riwayoyin da muslim yake wanda ya kawo hadisi kuma zai ce wa akhbaranahu fulanun ko wa an an fulan qala hadathana fulan ya takawo waɗannan mutaba'at din kaga ya tattara su a wuri guda amma ba da jeren giyan mazaje ba da jeren giyan mutum din da fawaid din da ke cikin su na ziyadat shi ma ana yake mishi musnad wa sunan al-akhbar fi al-ahkam in ku aka kinta bi sunan shi as-sunan shine wanda hadisan shi suka takaitu akan hadisan ibadoji kamar sunan ta Abu Dawud sunan ta limamu ainihin ibn maja da makamantansu asali littafin abu dawuda shine misali mafi kyau game da sunan domin ya fara ne shi kawai daga sallah daga alula da tsarki da makamantansu babu hadisai akan ko babuka akan tauhidi ko tafsiri ko malahi ko ashratus sa'a ko makamantansu yana takaituwa ne akan hadisan ibadoji mu'amaloli al'amuran shari'a da rayuwa tubna alal tabwid fi ihkami wanda za a tsara su bisa babuka fi ihkami bisa sura mai ban sha'awa kwarai da gaske bisa sura mai kyau wato tansiki wanda yake mantiki kazal muwatta muwatta haka shi ma muwatta yayi kama da sunan sai dai lakin a asar idan muwatta ce to za a yawaita kawo maganganun da ba hadisai ba kamar da kake gani a cikin muwatta maganganun malamai maganganun sahabbai maganganun shi kan shi marubuci akwai maganganun da yawa da malamai suke akan me yasa ake sanya wa tafi suna muwaffa za ga sunan kamar shi bai tafi logically da sauran akwai maganganu da dama da aka yi zaka same su a cikin tafa al-intiqa fi fadail salati ay mutu fuqaha ibn abdur a cikin at-tamhid ya kawo su daga cikin a cikin muqaddima cewa maliku ya ce na kaima malamai na kala daban-daban wannan littafi sai suka ce yayi kyau wasiqin nasa alaihi ka daura mutane akan shi daka shine sai sai suna muwatta madaurar mutane so ko kuma tsawon zamani da yayi yana yana rubuta littafin shekara 40 yana rubutawa yana ragewa yana karawa ya canza ya canza ya canza to shine wannan ma'anan watta'ahu din ya haukan littafin ya kai ya kawo ya kai ya kawo domin da kai shi ya faɗi wannan kamar yadda ya zo a cikin tarihin wasu daga cikin ɗalibansa kamar yadda alqadi ya dai ambata a cikin tartibul madarik cewa sun zo sun koyi motsa a gunshi a kwana 40 za su tabbata yake ce musu amma fa ba za ku samu gogaggiyar fahimtar littafin nan da ne shekara 40 suna rubutawa ko kuma a ce kun koye shi a kwana 40 ku dai ku yi manage da abin da kuka samu to motsa kuma da akwai su da yawa wane ya motsa wane ya motsa wane ya motsa amma Allah ki hikimarsa da ikonsa duk sun bace mafi yawansu sai ta al Malik sai ta saura kamar nuni da ishara zuwa ga Allah ya karba aikin sa shi sai ya da aikin Allah ubangiji ya gafarta masa tana da riwayoyi da dama waɗanda ainihin wato suka tabbata da waɗanda suke da matsaloli a isnadojin su kamar ita kanta riwaya Yahya ibn Yahya wacce ta fi kowace shahara ka ga ana ansanta ne saboda shahararta amma tana da wasu 'yan matsaloli a cikin isnadojin amma ta yi shahara da ta zama mutawatira ba ta buƙatar isnadin akwai riwayar Muhammad eh, bin al-Hasan al-Shaybani wadda tajawuzan ana ikinsa da suna muwatta domin ya kakkara wasu riwayoyi waɗanda ba na Maliku ba ce wasu hadisai da ya rawaito daga wasu mutane daban waɗanda kuma mabiyan su ma bai kai sannan a wannan zamanin akwai eh, ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi na wannan zamani shine mashhur ne ko salih ɗaya daga cikin su namanta wanda ya taqiqin muwatta da da ainihin wato abin nan riwayoyi tara daban kala daban guda tara suna suna nan a ya ya ya hada waɗannan riwayoyi shi ma ibnu abdul bari a cikin sharhin sa yana kokarin kawo bambanci riwaya, din da ainihin ake da su daga daga ainihin muwatta din shi ma da ya ci gaba da cewa wa rubama yushribu zalika nazar sannan kuma lokaci ana sassaka nazar shine wato eh, kiyasi da da nashi tunanin na shi malam irin fatawar da maliku yake bayarwa kenan tashi ta kai shi wa mithlu hal ahkam haka lissafin da za a ce littafin ahkam shi ma yayi kama da sunan mun gani. lakin al afar fiha sai dai ita a ah, abin nan ahkam ah, akwai karancin wato abin nan a cikin ra'ayoyi zai zama hadisai ne kawai kaman al-ahkamul kubra da sughra da wusta na al-imam al-ishbili abdul haq al-ishbili ga hadisai ne kaman al-fafi ah, irin su ah, al-muharrar na ibn abdul hadi kaman bulugul maram da makamantansu wannan sa daga cikin kutubul ahkam wanda suna da yawa kwarai a cikin duniya hadisi wa qad tukhraju min kutubin ukhra so da dama su littafan ahkam ba riwaya ce da isnadoji ba ana fitar da su ne daga wasu littafai kamar da waɗannan ɗin suke su malaman sukan ɗauki wasu littafai ne masu isnadoji sai su zazzaɓo daga ciki su haɗa nasu haka yake a cikin muharar haka yake a cikin bulugul maram haka yake a cikin ummatul ahkam da makamantansu waɗannan su yake cewa kutubul ahkam wal muntaqa yushbihuha shi ma muntaqa yayi kama da ita ɗin. sunan da ya ila yau to muntaqa anan tunda ya ambaci haka ba za mu fara tunanin muntaka irin ainihin wato nan baya ba sai a tuno littafin da yake ishara a akan shi ne littafin ainihin wato Ibn jarud ke. al-muntaka min as-sunan al-musnada al-muntaka min as-sunan al-musnada na al-imam Ibn jarud wanda Ibn jarud zamanin sa irin imam al-bukhari sai ya ya dan rasu a bayan sa wajen shekara ta ɗari saba'in wani abu da uku in ba na manta to kaga wannan shine misali mafi ban sha'awa game da littafi irin na ainihin muntaka din shi ma duk da shi da isnadin shi yake kawowa ba ya tsakuro daga wani waje bane amma shi ma ya take ne akan hukunci hukunci dan ya fara ne shi ma da kitabu qutus sala lokacin sallah ya fara magana akan na na'am yace walakin yuktaru min min al-ba'd min ad-dawran yace amma ba zaban wasu da za a ga wasu al-muntaka ana ana zaben wasu hadisai ne waɗanda za su wakilci sauran shine ma'anar muntaka ko mun gani idan akwai hadisai biyar a babin a babin alula misali to sai kawo ɗaya ko biyu wanda zai wakilci sauran to hadhihi al-abyatu عرف فيها التجيبي بمصطلح المصنف والجامع المسند السنن والموضع والأحكام والمنتقى كذا أولا بيتك وأنا ما لم يكن قليل تعريف دك وأنا مصطلحات هي مصنف منين الجامع منين المسند منين السنن منين الموضع منين الأحكام لكم المنتقى وهذه القضايا لم يتعرض لها ابن الصلاح ولا نمر الغروب قبائل ابن الصلاح بيوينسوا أتكم مقدمة wala zada hal Iraki, kuma iraqi shi ma a cikin alfiyarsa bai ƙara waɗannan ba wala hatta suyuti kai har ma suyuti a cikin alfiyarsa alladhi ta'akhkhara anhum bi zamani wanda suyuti ya zo bayan da zamani wastafada da a'ala min a'mal ibn hazm wa ghayri wanda kuma suyuti ya fa'idanci sosan gaske da ayyukan ibnu hazm waɗanda ya akan hadisi da musalahu da takhrij da sauransu ya jingina ba ɗan kankani ba da ibnu hazm wanda wannan daga cikin dalilan ma faɗansa da gabasa da su ainihin Abdurrahman al-Sakhawi wanda suke ganin ya musu shige ya zake akan ilimin malamin su to amma duk da haka Suyuti ma bai wai kawo bayani akan waɗannan musalahatin ba su harfiyar su wa ba da hadal arbil muqtabi yace bayan wannan dan gabatarwa takaitacciya al muqtabi shine kamar short essay haka nastati'u an natabayyana malamiha amalin tuzayyini za mu iya gane wato za mu iya gane yanayin aikin wannan malami wa naqifa ala ahammi khasa'isihi madmuna kuma za mu iya adunkule mu iya fahimtar abubuwan da yake banci da su wa shaklan a madmun a cikin wato a cikin ma'anarsa wa shaklan da kuma a cikin siyakin zancensa fa khulasatul su idan wannan littafi na khulasa na tujabi zamu iya cewa nitajun andalusiyun asil wato aiki ne wanda yake dan kasar andalus dan gida andalus original aiki ne na andalus da an ganshi inda ka san inda andalusawa suke ayyukan su zaka gane irin su ghaniyun bi ziyadatil muhimma yana cike da ƙare-ƙare masu muhimmanci ma'a salatatin sinnaba tare da kuma ga jiran giya mai bin junanta a cikin zubin waƙa wa khiffatin fil alfaz da kuma kalmomi masu sauƙin fada walidha ra'ayna hafiz as-suyutiya lam yastaghni an da aka maka ga suyuti bai wadatu daga barin wannan ainihin littafi ba bal wajadnahu muhtafiyan mun ga suyuti ya bada muhimmanci wajen kula da littafin yantafi min ziyadatihi ma laysa indahu fil alfiyati yana zaƙulo abubuwan da suke ƙare ƙare waɗanda shi bai yi su ba a cikin alfiyarsa wa yuwaddi'uha sharha sai zuba a cikin sharhi wa yablughu ma naqalahu anhu ad'afa ma yanquluhu min alfiyat al-iraq abinda suyuki ya kwafo anan ya ninninka abinda ya kwafa daga alfiyar iraki وما هذا فإن صلاة التجديد لم تلك عناية تذكر duk da haka littafin nan bai samu muhimmanci da kulawan da za a tsaya ana ambata ba bai da wata kulawa da ya samu la min al mutaqaddimina bai samu kulawa a gun wanda suka gabata ba wala min al mu'asirina ko bai samu kulawa a gun mutanen wannan zamanin misal manzumatul kuwayyi as-sadiqa matsayin shi daya da manzuma da ta gabata bayani ya gabata akan ta kuwayyi din malam yace walamma kanat alfiyatu bin al-liyon at-tujaybi mushtamila ala zawaida wa fira wa fawaid kathira la tujad fi alfiyat al-iraq yace yayin da ya zama wannan alfiya ta liyon at-tujaybi ibn liyon tana da fa'idodi da zawaid da yawa wanda babu a cikin na iraki faqad hada al-imam al-hafid al-misqa al-misqa amin Ahmad بن أحمد بن الخطيب التلمساني al-ma'ruf ibn marzuq al-hafid akwai babban malamin hadisi mutumin kasar Tilmisan nan Algeria kenan yace al-misqa wato wanda yake fasihi shine ma'anar Miska, eloquence ya iya jawabi Muhammad dan Ahmad ɗan Khatib wanda aka san da suna Ibn Marzuq al-Hafiz akwai Ibn Marzuq babban malamin Malikiya to wannan jikan sa da aka ake shi mashi ibnu marzuq al-hafiz wanda ya rayu tsakanin hijira shekara 766 zuwa 842 in ka lissafa ya shekara 76 kenan a duniya to da rasuwarsa kusan shekara 596 ah, yana da littafi mai suna ah, mukarraratul bukhari littafi ne wanda yake hayyana ina jin makhfut ne mukarraratul bukhari yana bayani akan fawaid da sharhi da fitar da ainihin fiqhun da ke cikin takrar da Bukhari yake na hadisai an ba da labari ma a cikin tarjuma su cewa ya taba fara sharhin sahih Bukhari amma bai gama ba kuma har yanzu ba a ga littafin ba yana daga cikin abubuwan da suka bata ko suke boye a cikin wasu khazanat da zai wanda tilmid al-hafiz al-iraqi shi wannan mutumi mutumin nan kasar Afirka ne amma ɗalibin Iraki ne ya je kasar Misra ya zauna a gurin Iraki ya karatu ya dawo kasar sai ci gaba da karantawa Allah ya gafarta mishi ila amalin yajma'u bainal alfiyati sai ta shi wani aiki ya hada dauki wadannan alfiyoyin guda biyu hada su wa yuwahhidu bainal khaydatayn ya hada ayyukan da suke a rarrabe nafa manzumatan sammaha rawdatan i'lam بعلم أنواع الحديث السام جمعت فيها بين ألفيتي العراقي وابن اليون هذا ألفية ابن اليون al'andalusi da alfiyan malamin sa ya mai yayi harmonizing din su game da su guda daya taqau kamar da yake irin aljamu bayna sahihain abin da yake taqau fi ah, sabata mi'a wa alf bayt ya mai da ita baiti 1700 وهي مخطوطة في مكتبة اس الاسكوريال akwai maktaba wato ko da shi ba maktaba ce a akwai wani muthab ne wannan museum ne a kasar a kasar Spain a birnin Madrid kamar yadda wanda suka je suke ba da labari a wajen garin Madrid a wajen kilomita 45 kamar ka ce tsakanin da Kaduna aka yi wani gari na musamman ko ka ce wata ma'aikata ce ta musamman ta tarihi inda suka tattara kayayyakin tarihi da suka tace musulmai shine suke ce mishi Escorial ma'anan Escorial shine kamar ka ce Royal House gidan sarauta ko Royal Museum ana rubuta shi da Ingilishi EL kika sa hyphen el hyphen sai kuma escorial escorial mun gani a spain yake wannan mutum a birnin madrid ah, sanannen abin da ne sanannen gidan aje kayan tarihi in kai browsing za ka iya ga hotunansa da sauransu akwai wuraren da aka aje kayan tarihi akwai library da aka aje da tafai makhtufat akwai da aka aje makamai ragowar makaman yaki na zamanin da da hotuna ko sassaƙa na na sarakuna da wasu manyan figas a tarihin ƙasar da makamantansu to akwai littafin yana da rubutun hannun shi a wannan ƙasa wa hadha namuzajun minha ga misalan baituka daga cikin littafin qala fi aqsami sahihi wa ahkamihi wa kutubi yanzu yana magana akan sahihi da da littafansa ce. وقول شافعينا أصف ما بعد كتاب الله من تحت السماء موطق لمالك قد أولا لأنه قبلهما قد جعل قلت بل الصواب إطلاق الإمام إذ مالكم نجمهم على التمام إلا إذا اعتبر إلا إذا اعتبر ما تضمنا من المراسل وفقه يقتنى وغير ذا min za'idin ala sahih fa muslimun min ha huna huwa ar-rajih hadi sabo ko yace wa qawl shafi'iyina maganar shafi'ina mu dan shi ba shafi'i ne inda sai iraki dukan shafi'awa ne da da su ibnu hajarin da makamantansu shi ma ya bi su a nan tabarkin shafi yace asakku ma da kitabillahi nan ta littafin da yafi kowanne inganci a duniyar nan bayan ƙur'ani. muwadda'u shine muwadda li maliki ta maliku ibn anas rahimahullah kad uwila yace wannan magana an fassara ta an ce ga fassarar ta cewa li annahu qablahuma ya faɗa haka ne saboda shi muwadda da imam shafi'i dukkanin su sun rayu ne kafin bukhari da muslim wannan tace sayyar magana kad ju'ila saboda an yi su ne an yi littafin ne kafin bukhari da muslim Ƙuntu ni ko wannan malami Ibn marzuq al-hafiz da nace bal sawab amma abin da yake daidai itlaqul imam a bar maganar ta imam shafi'i a sake cewa babu littafin da ya kai mu inganci a duniya har yau wannan da ake waɗannan masu motsin kawunan sun taɓa jin wannan kafin aida shi kenan da sun samu hujja to ba su taɓa jin shi ko ka taɓa jin shi hujja ne idmali kun najmuhum ala sama saboda maliku tauraro ne na dukan malamai wannan gaskiya ne tauraro ne na sunna rahimahullah wa radiya an maliku babu shakka tauraro ne na sunna babu shakka ko kadan akan wannan magana yana gaba da duk wani malami na sunna da za a iya dagawa kuma imamul bukhari yayin maliku wannan shaidar da wannan kyautata ta da haka zaka tare idan bukhari yana da hadisin maliku abadi yakan yi isara yakan karkata zuwa ga ya kawo shi kafin ya kawo wani hadisi ko da ko na malikun nan ba shi da dilala qati'a ko zahira akan abin da yake so ya kawo saboda no shakin ta duka musnada da ke cikin muwaɗa ai ba su da matsala ko kada. wani abu ne ba ka sha'awa kuma galibin su zama suna cikin sahih bukhari da muslim ma'ana ɗaliban maliki malaman su bukhari da muslim sun koyar da su littafan ko hadisan na Malik kuma su kuma sun narke su a cikin littafin zaka in ka kalli bukhari zaka iya cewa muwadda an shanya ta an an she an an dahasar da ita an eh, narkar da ita ne a cikin a cikin zaman bukhari dan kusan duk wannan hadisan 500 da wani abu wanda suka fara a cikin muwadda wanda suke sahihai galibin suna cikin bukhari da muslim na fiye da kan ɗin su amma wani ma'auni ne aka kalla sai aka tabbatar da cewa to yanzu bukhari da muslim wajen inganci sun fi muwatsa na farko shi ne yawan hadisai ɗin sahihai ba kamar yadda majnunu maliki yake riyawa cewa a'a wai ma'aunin maliku daban da na su bukhari bane karkashin haka sai ya zama iya wanda ya tace din nan iya wanda ya da su da maliku da da muslim ya da bukhari ya sai saka wata rariya wanda za a iya cewa kenan ya mata suke ce mata ma zaga zaga ko akwai wata kasa akwai rariya mai laushi akwai kuma zazzaga wanda za ta dan saki wasu tsaki tsaki da manyan to sai bukhari zai saka irin wannan rariya sai wasu daga cikin tsakin suka faɗo ba haka ba ne. ba haka bane sam ai kaga maliku ya taƙaice ne kai akan hadisan ahkam hadisan ahkam kai taƙaice akan bukhari ko littafin shi jami'i da yayi magana akan abin da shafi aqida tarihin annabawa tafsirin alqur'ani dubba, labaran lahira alamun tashin alkiyama yayi magana akan talalar sahabbai yayi magana akan ainihin wato kissoshin banu isra'ila duk waɗannan ba su cikin muwaɗa da muwaɗa ta take tana kan hadisan ahkam kamar yadda muka ji to wannan ya bada dama suka kawo ina fata mun gani, abu na farko kenan yawan hadisan da ke ci sannan maliku baya ga hadisai ya cakuɗa littafin na hadisai sahihai da wasu hadisai waɗanda ba sahihai ba su ne ballaga marasil mu'udalat da makamantansu kuma dama shi bai nufaci tattara sahihi kare ba shi sa ya kawo waɗannan don fitar da fiƙi ko kuma don ƙara fassara wata magana sannan baya ga haka akwai kuma kasancewar kamar yadda ambata ita kanta moɗa dama tana cikin dalilin kuma ƙa'idojin ingantawa na Bukhari za ka iya cewa kusan ɗaya suke da na maluku in ma na bukhari ba su ba domin bukhari ya ƙara sharaɗi akan allika wanda wannan sharaɗin da shi da malaman shi irin su ali ibn abdullahi ibn madini su aka san da wannan sharaɗin ba a san maliku da shi wanda kamar da kowa ya sani al'imamu muslim ma bai san bai yarda da wannan sharaɗin ba wanda kuma wannan daga cikin inda ya samu zari'ar da ya samu zaniya game da wasu hadisai da sharadin Bukhari game da inganci idan an ce rariya ce to ta Bukhari ta fi laushi da ta kowa ina fata mun gane ta fi laushi da ta kowa to malamai dai suka zo suka tabbatar da cewa lalle littafin Bukhari yana wakiltan ko yana nuni zuwa ga ka'idoji mafiya inganci wajen tantance hadisai sannan sai muslim ya biyo baya kai ai abin da ya sa mu muwaɗa ta daga wannan layin saboda mu wada ba layin sai da irin bukhari ba kuma idan wai an ce ai saboda shi bukhari am saboda shi muwaɗa manyan malamai ne suka faɗa haka akan shi dan yana faɗan wannan cewa da wanda za a ce professor sai suka ce ya iya wanda za a ce wai ɗan islamiyya ne suka ce ya iya waye ya iya karatu kaga wannan ku dai zama a cakuɗa gaskiya da ƙarya da kuma bai kamata a matsayin ka na musulmi ka dinga haka kuma ko da an cakuɗa ka kuma bai kamata ya burge ka ba menene menene la yasawu al-khabisu wa at-tayyib walau a'jabaka kafatu al-khabis abu mai kyau da mummuna ba sa ɗaya komai komai yawan mai kyau yawan mummunan sai abin da su suwaye suka faɗi wannan magana game da muwatsa shafi'i suwaye kuma suka faɗi wannan maganar game da ainihin littafin bukhari shafi'awa ne kuma wani abin mamaki su ne sibin hajar sibin salah wanda kuma an san shafi'awa da zama lauyoyi ga kare malaminsu kan sabatun daga kan ainihin al'imamu ɓabari mai tafsiri da al'imamu ainihin abubakar albayhaki ka gangaro har zuwa kan su sibin hajar ne kawai zai zai alamar sai yake cewa ƙalar shafi'iyuna mu. ko mun gani? to ashe inda magana mai karuwa ce a ilmanta da riga kowa kare ba malikawa ne suka faɗi ta ba magana shafi'awa ce saboda kasancewa magana ce ta ilimi abinda a gani ko shi za fara to shi kuma wannan namu ne yanzu majnunu malik yana sai mai da abin wani kofar buɗe fitina da raba kan malaman hadisi da malaman fiqh yana sai cewa kaman wasu ƙungiyoyi ne guda biyu masu rikici da suna kamar wasu jami'u ne masu adawa wanda kuma san ba haka bane a tarihin addinin Allah a tarihin musulunci malaman hadisi su ne dai malaman fiqh yadda maliki yake malamin fiqh haka yake malamin hadisi haka imamu bukhari malamin fiqh ne ko malamin hadisi haka imamu ahmad ibn hanbal haka sauran malaman da suka biyo baya zaka ga duk suna hada fiqh da hadisi sai dai kowa akwai shaharsa hasali wanda ya nemi shahara a cikin to shi ke rasa hazzi a hadisi amma wanda ya nemi shahara a hadisi baya rasa hazzi a cikin kalli ɗan makaranta abu hanifa yayin da suka nace wa fiqh sai suka rasa hadisi a hadisi amma ɗan makaranta imam ahmad da suka nace wa hadisi bai rasa hadisi a cikin ba kalli tun da kansu harbu bin sulaiman kirmani kalli eh, abdullahi ibn eh, ahmad ibn hanbal kalli ainihin mihna ibn yahya ashami kalli su khallal da suka biyo baya kalla dai ta dubawa za ka gani to haka waɗannan shafi'awar su ibn hajar din da sauransu ba su rasa haddi a fiqhu ba ko malaman hadisi akwai waɗanda sai da suka nutsu a cikin fiqhu dawo za su shiga a halakun su sai da aka samu masuka a kansu cewa har yanzu ba su kware ba zaka in muhimmanci ne hadisi ya fito muhimmanci mai in za a ce ai mukarana amma da dai ba a taba samun irin wannan ta tabar ba sai a wurin mutane waɗanda suke da ta'assubanci kamar irin shi wannan na Najeriya ko kuma a nan ƙasar Maghrib ƙasar Maghrib Morocco ta da tarihi na irin wannan ta tabar zan, har yanzu da muke magana in Allah ya so a kafin zamu zo mu akan wannan akan tarihin yaya ma aka yi musulmai suka rabu zuwa ga mazhabobi me ya jawo haka menene socio-political abubuwa dalilai suka jawo zuwa ga haka ba ba addini ne ya jawo haka da tauhidi da da ikhlasi ba wasu sociopolitical abun abin nan ne aspect ne na rayuwa suka jawo haka shi suka jawo har musulmai suka rabu zuwa ga wannan rabuwa kuma da aka zo za a yi gyara sai aka yi gyaran gangan azinawa akwai sarki shine baibar albandar zari wannan sarkin da yazo da sarakuna suna tabannin mazhabi daya su ce dole kowa yi suka kawo mutane da yazo shi ba malami bane soja ne mulki soja yake da ka sai ce to kowace mazhaba a kafa mata kotunta a ba su limamu su da mai fatawarsu a ba su masallacin su za ka shi zama kowace mazhaba tana da alƙalinta tana da limamin ta tana da mai fatawata wanda yake recognize by by gwamnati tana bashi albashi tana bashi portfolio da komai zaka in kana rikici da matarka za ku tafi gun alƙalin malikiya ne dan kuma likawa ne in kuma in kuma ita ba malikiya ne kai ba shafi to kaga rikici ya taso kenan kowa yake gun alƙalin shi zabi to wannan rikicin ko ya gyaru sai ya kawo har aka wayi gari masallaci guda daya da mihrabi hudu har a masallacin maka gudani ma ba da labarin wannan masallacin maka ma mihrabin sa guda hudu sallar azhar suwa na su su tashi sannan suwa na su su tashi sannan suwa ne haka juma'a ma sai abin ya lalace to shine kuma sai aka samu wasu malamai suka taso daga bakin su gyara wannan farna tun daga zamanin Ibn Taymiyyah suka kai wannan gyare-gyaren na mai da mutane cikin hayyacin su har Allah ya kawo mu yadda yake ne shine waɗannan ƴan eh, eh, jari gonan suke su mai da mu ba Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa ah, eh, ibn marzuq ko ah, ya ci gaba da cewa balil muwatta balil eh, balil sawabu itlaqul imam izmalikum najmuhum ala tamam maliku yace shi a ganin shi dalle lalle a ban magana na yadda take dan maliku shine limamin su ala tamam to kaga wannan ba hujja bane dan maliku ne limami littafin shi ana magana kan tafan ne ba a yi inkarin kasancewar maliku imam ba amma shin littafin malikun ya fi naku kaga bai aro ga wannan matsalar ko kun gane hujja ce da ba ita ce hujja ba kamar yadda yanzu misali in karauka ai al-imamu ahmad yana gaba da su bukhari a wajen ilimi da daraja amma littafin shi musnad me yasa ba a sa shi a saman nasu ba in an ce haka ne sai abu daraja a ce to littafin musnad yana gaba da bukhari da muslim amma ba a fara haka ba wanda yake fara haka haka al imam abu dawud sa'an bukhari ne classmate ne ilimin sa bai gaza na bukhari ba me yasa ba a ce dafin shi mai zama daidai da shi ba sai kuma aka dauko na dalibin bukhari aka ce shine abokin gwamin sa shi muslim kaga kenan ba mutana ake kalla ba ana kallon kwalitin aikin ne ko mun gani in za a yi magana adalci kwalitin aikin ake kalla na haka ba asbaqiya ba ba falalan mutanen ba a kwalitin aikin sannan kuma akwai malaman da ai ba su gaza su bukhari falala ba a cikin ilimi da sanin hadisi amma tun da ba su ma a tamcin irin wannan aikin ba ba wanda yake zama su a cikin wato mafiya ingancin da ta kafai kamar misali dara kutani daru kutani bai gaza bukhari ba ilmi amma shi dai tashi dafin shi kuma sai yayi shi akan hadisai masu rauni hadisai masu rauni waɗanda aka kafa hujjar su a cikin shine ma'anar dafin sanan daru kutani da aka mafi yawan hadisan ba sa ingantuwa sai an yi kanikanci kaga shi kamar aka san na bukhari bukhari yayi hadisai ingantattu zalla wanda ake kan hujja su a cikin addini shi kuma yana kawo maka hadisai ne waɗanda suke da rauni amma ana hujjar su a cikin wannan ya rage mishi karama bai rage mishi to haka wannan maganar ma da ake faɗa akan muwadda cewa asahu kitabi ba da kitabillahi amma a zamanin da muwaddan take kafin ai bukhari da muslim bai rage mu maliku ko muwadda komai ba malam yace illa idza tubira ma tabammana sai dai in ana so a daura bukhari da muslim akan muwadda kaga shi da kanshi yayi istisnai ke yace to sai dai a kalli abin da ke cikin littattafan min al-marasil wa fiqihim yuqtana na ainihin mursalai hadisai mursalai da kuma fiqhu wanda yake yana ciki ana zunguma da shi in aka kalli cewa to ita mu wada ta dauke da marasilu da fiqhu kaga ba zallan hadisi bane wa ghairi zani za'idin ala sahih sannan su kuma littafan suna da ƙare-ƙaren ingantattu wanda ba su cikin wada yace fa muslimun min hahuna huwa rajih to anan ma yana ganin muslim yana gaba da bukhari to ne shi ma bukhari yanda mu wadda yake dauke da ainihin maratib shi kuma yana da yana da shi kuma abin nan mu'allaqat amma muslim zallan hadisai ne yace to in dai ana magana ta nan ne to muslim ne ma akan gaba dama mun sha jin cewa magariba suna gabatar da muslim akan bukhari to kaji irin maganar kansu وقال في نهايتها تنقشي فيك تشوى نظمتها في نهو نصف سنة وفي سانا بدت بمنة من الإله ربنا ذي الطول ذي الطول لا بالقوى مني ولا بالحول سنة إهدى بعد عشرين مضت بعد ثمانمائة قد انقضت في شهر شوال أشيلت بالورى تشير بارتفاعها فوق الذرة yace ha fi nahwi nisfi sanati na rubuta wannan littafi kasan rabin shekara ne ina aiki rubuta ta fi tilim sana fi tilim sana a garin tilmisan yanzu wannan gari ne a ƙasar Algeria state ne a ƙasar Algeria suna rubuta shi da turancin Faransa T L E T L E M C E N Tilmisan gari ne a Algeria yanzu Eh, an ana ce mata lu'lu'atul maghrib da ta lakabin da ake mata kenan kamar yadda ya hamawi ya kira ta lu'lu'a a cikin a cikin yammacin duniya gari ne shahararre ne tarihi garin waɗannan buzaye masu yawo da rawunna nan barbar ƴan ƙasar Libya a yanzu da sauransu garin su ne ta yi shi ma buzin dama suna da tarihi sun zo nan kasashen mu da dama tun bayo ba sun kusa kamanta fan malikiya da waɗannan manzuma din da da waƙe-waƙen na maza'ihun nabawiyya da makamantar su duk da kasashen shi Allah ya musu baiwa ta iya waka da kaifin bakiya mutane ne masu tarihi sosai a cikin musulunci yace ah, ah, badat bilinna yace wanda ya faru mun haka da baiwa Allah min al-ilahi rabbina baiwa Allah ubangijin mu bi wanda yake ma'abucin baiwa la bil quwa minni wala bil hawl ba karfi na ko dabara ta ba sanata ihda ba'da 20 mabas shekara ta daya da 20 da suka wuce ba'da 800 821 qadin qabat fi shahr shawwal nayi wakan ne a watan shawwal bayan azumi kenan Ushila lil wara a watan shawwal din na yada ta ushila shine akai spreading na yada ta cikin al'umma tushiru birtifa'iha fawqa dhura wadda ta samu daukaka ta wuce sauran sauyinta ثم اقتصر ابن مرزوق سورة الإعلام وأن ابن مرزوق الحفيد littafin da yayi bait 1800 sai kuma ya da kanshi sai ya raira shi fi manzumatin ukhra kamma hal hadika ya sa mata suna al hadika wancan ar fage babba ekoki da yawa na noma shine ar-rawda ko wannan kuma al hadika wani dan lambu haka dan kankani wani dan naziri haka na lambu yace ma za a fi awwaliha yace faman lahu alal kathir liktira falyaqsidil rawdata id fi hanshira wa man yumil bi tab'ihi lil ikhtisar yakul lahu alal hadika iktisar yace wanda yake son ya samu komai da fadi to ya tafi wata babbar gona faman lahu alal kathir iktira wanda yake da ganin shine yawa yake so falyaqsidil rawdata ya tafi rawda id fi hanshira zai samu abu mai faɗi wa man yamil bi tab'ihi lil iqtisab wanda kuma a ɗabi'ance yana son takaitawa ne irin munar zamanin nan masu shan masu son shan fanya da shakkot da tsallaka danja da da shiga gosulo ko An amu duka yanzu ɗan gaggawa ne ko to ire-iren mu muna son mu bi ta bayan fage ya kullahu alal hadiqati kusa, sai mu take shi akan hadiqa din malam ya cigaba da cewa mimma nazama ki mimma nazama kitab ibn salah ziyadatan ala ma sabaqa al-allamah shamsuddin muhammad ibn abdurrahman ibn abdul khaliq barshansi daga cikin waɗanda kuma har ila suka yi aikin yin nazam ga wannan waƙe bayan wanda suka gabata din akwai wani malami mai suna Shamsuddin Muhammad bin Abdurrahman bin Abdul Khaliq al-Barshansi wanda ya rusu da shekara takwas da takwas kuma shekara shida da da rasuwarsa kenan kama da fara zalika da suyuti fil bahr alladhi dakhala وقد سمى منظومته المورد الأصفى في علوم الحديث في علوم حديث المصطفى سنن تابعين وشرع هذه نفسه يمت شرحه دكانسا وقد دكانسا وقد نقل منها السيوطي في البحر قوله في تعريف السنة الإمام السيوطي يقول أتكين البحر الذي ذكر يا كاو واتو تعريف السنن daga wannan waƙe inda malamin yake cewa wal alhasanul kalamu fihi muntashir walaysa fi haddi sahihin qad husan yace al-hasan hadisi ya san al-kalamu fihi mutashir maganganu da akai akan shi sanannu ne game da sabanin da a kan ta'arifin sa da sauransu kenan walaysa fi haddi sahihin qad sannan kuma ba a sanya shi cikin sahihi ba wato bai kai sahihi ba kama na qala min sharhi sharh aidan kamar yadda suyuti ya kwafo daga sharhin malama aidan suyuti yake cewa wa qala al-barshan fi sharh al-fiyati كما أفاد منها السخاوي سخاوي شمايا سام الفوائد لبسكنتا هو الآخر شيدما بدوري في فتح المغيف أتكل تقول سوتي وأن موسوعة تتمصر الحديث فتح المغيف بشرح ألفية الحديث لأن من هذا وانا بقو أنا سمي مجلد بيبير شيء بقو محقق مدتاته موسوعة نتأنسى كل سيديا نعيني مصر الحديث بل كما فعله kama fa'alahu al-barshansi fi alfiyati inda sahawi yake faɗan wannan magana wa yatahassadu min hadha anna manzumat al ta taqaw fi alf bayt yace zamu iya fahimtar cewa ita ma littafiya ko waƙen barshansi ita ma baiti dubu ce na zama fiha kitab ibn salah wanda ya tsaya yayi bayani yayi mai da waƙe akan littafin ibn salah wa anna lahum ziyadat alayhi aidan misal al-iraqi shi ma yana da ƙare-ƙare waɗanda ya ƙara kamar da iraki ya ƙara wa qad tala'a kullun min as-suyuti wa as-sakhawi ala hadhihi al-manzuma kuma ya bayyana gare mu cewa da suyuti da al-imam as-sakhawi Allah ya gafarta musu gaba su sun ga wannan littafi lakin as-suyuti ya zada bi annahu waqafa ala sharhi lin-nazim wa naqala sannan shi ya samu ƙarin wata falala ita ce shi baya ga ganin littafin kuma ya ga sharhin littafin da mai littafin kuma ya kufo daga ciki wai yajiru tanbihu huna anna lam naqif alaiha wala ala sharhiha yace amma fa mu masu wannan rubutun ba mu ga littafin ba ko ba mu ga sharhin ba ولذلك فمعلوماتنا anha yafiya sai dan haka information da muke da shi bayanin da muke da shi akan littafin kankani fala na'rifu min as-sabiq minha man as-sabiq minha al-iraqi aw al-barshin alal misali ba mu san wane ne ya gabaci ɗayan ba a cikin littafin littafin iraqi ne ya gabata ko littafin barshin musamman ka kalli shekarun mutuwarsu ya soye kama da juna iraqi ya rasu 806 shi kuma barshin fi 808 kaga kaman mu'asirai ne sai aka samu littafin su sun yi kama da juna babu tantance tarihi ko kuma ɗayan ma ba a ma samu ba an dai samu labari kaga ba ba za a iya tantance yaushe wane yayin nashi wala najsaru kazalika ala tafdil bainahum yace da haka ba za mu yi gaggawa mu zaki mu kai ga cewa za mu fara kokarin yin bayani akan wacce tafi wacce ba ba zai yi ba inda ba mu da madda daya ba za a iya wata muƙarana ko wani tantancewa akai ina ganin sai mu dakata a mutum da gaba ce na'am na shi ne shi yi kuma aka ce ga alama ma iraki dai da labarin wuta, na shi ne ya yi kare shi ne yes za mu saurara mu insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أسمعك